Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 21, 25 da kuma 16. Masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a noma da lord da kuma niyya hawa kuma na iya samun alfa rediyo na kuma sun da ke kasar Ghana. su ko masu na'uran kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sauraro da ku a yau Laraba biyar ga watan Satumba na shekarar 2018. Ladan Ibrahim a yau ne daga birnin Washington DC da da Maryam Dauda. Da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku abin da shirin namu ya kunsa Maryamu a bamu kanun labarai. To wasu masu gabatar da kara a Birtaniya sun kai kara wasu 'yan kasar Rasha biyu da laifin zagon kasa da kuma yunkurin kisa ta hanyar amfani da guba akan wani tsohon jami'in leƙen asirin Rasha da diyarsa a watan Maris din da ya gabata. matsin lambar amurka akan indiya na ta dakatar da kai mai rasha da daina sayan makamai daga rasha din suna cikin muhimman batutuwan da za a tattauna a kai a yayin da indiya da amurka ke shirin yin wani muhimmin taro yunkurin da ake na kawo ƙarshen yakin shekaru 17 da amurka ke jagoranta afghanistan na samun goyon baya a cewar sakataren tsaron amurka jim mattis To da kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce za ta tabbatar bangaren nan mai yaƙi da fashi da makami da satan mutane ya tsaya bakin aikinsa. DCP Adekoju Ilori ya ce babban aikin rundunar EFSAS shine su yi yaƙi da 'yan fashi da makami. a can jihohin adamawa taraba wani bangare ne da yankin kamaru mutanen yankunan suka ce suna kira da sun gudanar da zanga-zangar neman 'yancin cin gashin kai Allah ya tabbatar bana da kasar a kan kanmu da kanmu mu fita a karkashin Najeriya mu fita a karkashin Kamaru. Haka kuma muna da rahoto a 'yan jarida da suka ce za su ci gaba da yekuwa a kan illar labaran karya sai kuma shirin himma ba ta garago wanda ni zan gabatar amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wasu masu gabatar da kara a Birtaniya sun kai karar wasu 'yan ƙasar Rasha su biyu da laifin zagon ƙasa da kuma yunkurin kisa ta hanyar amfani da guba a kan wani tsohon jami'in leƙen asirin rasha da ɗiyarsa a watan maris ɗin da ya gabata an kwantar da sarges kripal da ɗiyarsa yulia a asibiti bayan da aka gansa a suma a kan wani benci a wajen wasu manyan kantuna da ke garin salisbury a kudancin birtaniya Masu bincike sun gano cewa wata guba mai lahanta jijiyar bil'adama da ake kira Novichok da aka yi a zamanin gwamnatin Soviet ita ce ta illata su. Ms. Sue Hemen, wata shugabar hukumar binciken manyan laifuka, ta faɗa yau laraba cewa an sami isassun hujjoji da za a iya tuhumar Alexandra Petrov da Ruslan Bashirov a kan yin amfani da gubar Novichok, saɓanin dokokin makaman guba, da yan zagon ƙasa don kashe Sergei Skripal da kuma yunkurin kashe jami'in da ɗiyarsa, da kuma wani ɗan sanda wanda shi ma ya shaƙi gubar. Ms. Hemmings ta ce Birtaniya ba za ta nemi Rasha ta maido da mutanen kasar ba, saboda kundin tsarin mulkin Rasha bai amince da mai da 'yan kasar wata ƙasa ba. Amma ta ce an ba da sammacin kama su ko da sun shiga wasu ƙasashen da za a iya ta yarsu zuwa Birtaniya. Matsin lamba Amurka a kan Indiya na ta dakatar da kai mai Rasha da daina sayan makamai daga Rasha ɗin kasar da indiya ke dauka a matsayin kawa a yankin suna cikin muhimman batutuwan da za a tattauna a kai a yayin da indiya da amurka ke shirin yin wani muhimmin taron tuntubar juna da zama karfafa dangantaka siyasa da dabaru sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da sakataren tsaron amurka jim mattis za su gana da takwarorin aikinsu wato minista harkokin wajen indiya Sushma Swaraj da kuma ministan tsaro Nirmala Sitharaman a birnin New Delhi gobe Alhamis. Ganawar wadda aka ɗage har sau biyu a baya na zuwa ne a daidai lokacin da ake ƙoƙarin ƙarfafa dangantaka yayin da ƙasashen ke ƙoƙarin ɗaukan matakan samun daidaito da China. Wani batun kuma da za a taɓo a goban shine ƙarfafa wata yarjejeniya wadda za ta ba indiya damar shiga tsarin fasahar zamani na yin makamai da kuma ba dakaran damar yin musayar bayanai yunkurin da ake yi na kawo ƙarshen yaƙin shekaru goma sha bakwai da amurka ke jagoranta a afghanistan na samun goyon baya a cewar sakataren tsaron amurka jim mattis ko da yake ya ambaci hanyar tattaunawa a buɗe take mattis bai faɗi tattaunawar sharar fagen da rahotanni suka ce an yi tsakanin amurka da 'yan taliban a qatar ba idan hakan ya tabbata to wannan ce za ta zama ganawar kai tsaye ta farko da amurka ta yi da 'yan taliban a cikin shekarun da suka gabata haka kuma mattis bai ce ko akwai wasu sabbin abubuwa da suka kai ga yin wannan nazarin ba amma duk da haka ya ambaci yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwanaki uku da 'yan taliban da gwamnatin afghanistan suka ayyana a farkon shekarar nan Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump na ikirarin cewa labarai da abubuwan da aka faɗa cikin wani sabon littafi da aka rubuta a kan shugabancinsa an yi su ne bisa ƙarairayi don a yaudari jama'a. Wasu abubuwa daga cikin littafin akan shugabancin Trump da wani ɗan jarida da aka ce ya taimaka wajen kawas da Richard Nixon daga kujerar mulki ya bayyana gwamnatin Trump a matsayin wadda ke fuskantar juyin mulki da rashin kwanciyar hankali a cikin watanni goma sha tara da aka kafa ta. Littafin mai suna Fear Trump in the White House mai shafi 448 wanda Bob Woodward ke shirin fiddawa ranar 11 ga watan nan na Satumba. ya bayyana yadda hadimai ke kwashe takardu daga teburin trump da kuma yin wasu abubuwa da suka kauce wa kudurorin shugaban littafin ya kuma bayyana trump a matsayin kidahumi a kan lamuran da ke faruwa a duniya kuma fadarsa ba ta aiki yadda ya kamata sannan kuma cike take da rigingimu kala-kala ko da yake 'yan jarida da tsofaffin ma'aikatan fadar white house sun taɓa bayyana kwamacalar da ta dabaibaya fadar a baya Mutumin da aka tsaida don cike gurbin alkalan kotun kolin Amurka, Brett Kavanaugh, ya wani jiya laraba yana amsa tambayoyi a gaban kwamitin shari'a na majalisar dattawan kasar da ke ɗaukar bayanan tabbatar da shi a matsayin sabon alkalin kotun kolin amurka inda ya faɗa wa 'yan kwamitin cewa a tasa aƙidar kamata ya yi alkalai su fassara doka amma ba su yi dokar da kansu ba waɗannan ne kalamansa a lokacin da ya fara jawabi jiya a yayin da aka fara tantance shi wanda shugaba donald trump ke fatan kavanaugh ne zai zama alkali na tara a kotun kolin amurka ana sa ran a zaman yau 'yan majalisar dattawan za su yi mashi tambayoyi akan batutuwan zubar da ciki da manufofin kawo daidaito al'umma da yin amfani da karfin iko da kuma cece ku ce akan aƙidan addini game da 'yancin masu canza jinsi ko auren jinsi a ƙoƙarin da suke yi na gano ko kavanaugh ya cancanta ya zama alƙalin kotun ko a'a. An fara zaman na jiya talata da ta da jijiyoyin wuya inda 'yan jam'iyyar Democrat suka yi kokarin su ɗage zaman. A wani gefen kuma muryoyin wasu da basu amince ba da ke jefawa wasu daga cikin 'yan majalisar dattawan baƙaƙen maganganu duk suka hargitsa wurin. Duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu bude taskan rahotannin da rahoton da ke cewa rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce bangaranta mai yaƙi da 'yan fashi da makami da sace mutane zai tsaya bakin aikin da aka shata masa. Ga Hassan Umar Tambol da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. rundunar 'yan sandan najeriya ta ce daga yanzu rundunar nan ta musamman mai yaƙi da 'yan fashi da makami ba za ta wuce gona da iri ba za ta tsaya a matsayinta na yaƙi da 'yan fashi da makami da masu satar jama'a don neman kuɗin fansa mataimakin kwamishinan 'yan sanda mr adekoju ilori shugaban kwamitin sake fasalin rundunar ta yapsas a shiyar kudu maso yammacin najeriya ne ya tabbatar da hakan a ibadan. armed robbery, robbery, and kidnapping in the board. Other functions to be performed are for other police formations. DCP Adekoju Ilori ya ce babban aikin rundunar EFSAS shine su yi yaƙi da 'yan fashi da makami kuma da satar mutane don neman kuɗin fansa. Wasu ayyuka kuma wasu rundunonin 'yan sandan Najeriya ne za su gudanar da su. DCP Ilori ya ce tuni babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya ba da umarnin rundunar EFSAS EFSAS ta bi umarnin yaƙi da ƙa'idodin EFSAS a faɗin Najeriya. To ko menene 'yan Najeriya za su ce a game da wannan sabon matakin da rundunar EFSAS ta ɗauka na tsayawa iyakarta? Sunana Abubakar Barkono. Gaskiya rundunar 'yan sanda Najeriya abin da suka ɗauka in dai za su tsaya a kan aikin da suke yi na yan fashi da makami da masu satan mutane in dai za su tsaya a haka to aikinsu ya yi kyau. In dai har ba za su koma irin aikin da suke na na kwanta tama waɗanda ba su ji ba ba su gani ba ana iya a yi haƙuri da su a ci gaba da aiki da su amma in sun canza yadda suke cuta ma mutane gaskiya aiki da su ba zai yi ba su kama mai laihi a madadin mara laihi su je su ta mai gaskiya bai yi ba amma in za su tsaya kan aikin su na fashi da makami barayi da sauran masu garkuwa da mutane to gaskiya aikin su ya yi kyau tirmizi a ba da kyau ba magana gwamnati suna yi yanzu fa ina da kyau saboda wode sas suna yi ba da kyau ba suna kama mutane ba amfani ba ba yi laifi kana kama gida kana kama kana ya ba da shi ba da ba magana gwamnati yanzu yana da kyau to amma yanzu rundunar yan sanda ta Najeriya ta ce SAS ba za su sake kama kowa wanda bai da laifi ba sai masu sata mutane da kuma masu fashi da makami Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya To daga batun tsaro sai batun labaran karya wanda kungiyar 'yan jaridar Najeriya reshen jihar Filato ta ce za ta ci gaba da wayar da kan mutane a kai ga Zainab Babaji da karin bayani a cikin wannan rahoton. Kungiyar 'yan jarida reshen jihar Plateau ta ce za ta ba da tata gudummawa wajen faɗakar da jama'a su yi hattara da labarun boge da ke wanzuwa musamman a kafofin sada zumunta na zamani. A cikin ayyukan da kungiyar ta shirya a wannan mako da ya kasance makon 'yan jarida a jihar Plateau, shugaban kungiyar Mr. Paul Jatau ya ce labarun karya sau da dama su ne ummul aba'isan tashe-tashen hankula da ake samu ba ma a Najeriya kaɗai ba har da wasu ƙasashen duniya. So muna so ne mu gaya wa jama'a cewa ba kowanne ne da ke magana nan shine dan jarida ba akwai mutane da yawa da suka da handset nasu yanzu sai su zauna a dakunan su sai su yada labarin da ba daidai ba da wanda zai kawo mana rashin zaman lafiya da abubuwa haka so muna so mu ne mu ja ra'ayin jama'a zuwa gurin su gane cewa ya kamata su yi hankali da kowane labarin da suke samu ƙungiyar 'yan jaridan ta kuma ziyarci sansanin 'yan gudun hijira da ke haifan a karamar hukumar barikin ladi inda ta tallafa musu da abinci tufafi da sauransu. Mai magana da yawun 'yan gudun hijiran Mr. Iliya Makam wanda ya nuna farin cikinsa da ziyarar 'yan jaridan ya gabatar da bukatunsu kamar haka. Akwai mata masu ciki rashin maganguna akwai yara kuma da suna fama da cututtuka rashin magani. sannan kuma akwai masu hepatitis ba kowane abinci ne suke ci ba wani lokaci su samu abin da za su ci wani lokaci su kwana da yunwa don ba abincin su dinga nan muna addu'a da gwamnati domin ta koma da kowa a gidanta kwanakin baya mun ce mu a koma gida still fulani in sun ga mutane su a koma sai su sake rita harbi su sake sa mutane tsoro su koma domin ba jami'in tsaro. Ita ma Binta Bello ɗaya daga cikin 'yan gudun hijiran ta ce suna buƙatar abinci. Yanzu idan an ci abinci da da dare sai wani dare. Yara kuma su da da yi musu ko kunu wani lokaci a basu ko ruwan shayi. Ga wurin kwanciya nan yana da sanyi ba kadan ba. Gaskiya inda za a yi a taimaka mana da kayan ko kudi ko abinci. Darakta a hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Filato Madan Juli Bala ta ce a yanzu haka akwai 'yan gudun hijira fiye da dubu talatin da takwas a sassa daban-daban da ke bukatar taimako. Mutanen nan suna son su koma gidajensu amma domin rashin zaman lafiya har yanzu akwai damoyi a cikin wayannan kauyuka da sun fito ba security ba sojoji ko polisawa wanda za su garanti safety nasu domin haka muna roko har yanzu gwamnati a yi kokari wadda za a samu security a wannan wuraren domin mutanen nan su koma gidajensu suna kuka abinda suke so yanzu shine su koma gidajensu kawai kungiyar 'yan jaridan da ta ce ayyukan da za ta gudanar a wannan mako zai ba da dama ma mambobinta gudanar da wasanni da tattaunawa don inganta aikin jarida zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria To bari mu rufe taskan rahotannin da labarin da ke cewa wasu al'ummomi da ke tsakanin Najeriya da Kamaru sun gudanar da zanga-zangar lumana domin neman 'yancin cin gashin kansu. Ga Ibrahim Abdulaziz da karin bayani a cikin wannan rahoton. muna muna neman yankin kanmu kuma mun samu yanzu sun da abin ya fita mun gode irin gangamin faɗakarwa kenan da al'ummomin yankin amana wato yankunan najeriya da kamar da kasar burtaniya ta mulka a baya wanda a bisa doka ke magarkashin kulawar majalisar ɗinkin duniya uno wato yankunan da ake walakabi da yankin amana su dai waɗannan al'ummomin su ma soma tarukan bita da kuma faɗakar da juna ne a Najeriya biyo ba babban taron da suka gudanar a Bamin da na ƙasar kamar domin ko wa ƙasashen biyu yarjojonin da kulla da Majalisar Ɗinkin Duniya a shekarun baya. To kome waɗannan al'ummu ke cewa ga ma da ta bakin wasu da suka halarci wannan gangami sunana a ah, samaila abila allah ya tabbatar mana da kasar a kanmu da kanmu mu fita a karkashin najeriya mu fita karkashin kamar ma dai wani dattijo a wannan tafiya ya ce ko za su bi ta ruwan sanyi ne domin ko haƙa su ta cimma ruwa sunana prince pmb masaboy mun je ganye da wa'annan wuraren mutane sun anshi sun fahimci abin da ke ciki kasan abu da ke faruwa a cikin duniya nan yawancin mutane rashin shina yakan sa mutane su kan bijire daga abin da yake na gaskiya a kafin wani abin muna so gode ma shi najeriya inda ita take cikin majalisar ɗinkin duniya hanya abin da aka bi ya bi da su haka kamar shi former su president shugaba obasanjo wanda ya fara da aka zo kan goodluck jonathan aka zo kan buhari wanda shi mada kansa ya ce ya raka ba hannu to zai biyaya mun gode ma ubangiji don ba wani zub da jiri domin wannan gurgumaya kamar yadda aka saba irin wannan gangami shugaban wannan fafutuka wanda har ila yau ke wa majalisar ɗinkin duniya aiki a matsayin jami'in tuntuɓa ta fannin diplomasiya farfesa martin ate ya kamata turo ne da sako na musamman inda a wannan karo ya ce za su gaba da wannan fafutuka ta hanyoyin da suka kamata. Dole fa a ci gaba da faɗakar da al'umma tun da ba tun yau ba kotun duniya ta bada hukunci kan wannan lamari kuma ai duk kasashen da abin ya shafa sun sani amma ko yana cikin taswirar duniya ai ko ya kamata waɗannan kasashe biyu su mutunta yarjejeniyar da aka yi domin samun yancin kanmu kamar yadda suka rattaba hannu a yarjejeniyar da aka yi da majalisar ɗinkin duniya kai ai ma ga batun hukuncin kotun duniya a cewar farfesa martin ciyati da ke zama shugaban wannan fafutuka a yanzu. The idea now is to advise the government on uh, the how it should go on, following what proposed to the United Nations Secretary General. Ibrahim Abdulaziz. sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya mu biya ta kano mu shige naija sun dau mulkin kai ba wani ja To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC mu yanzu agogwa ce karfe goma sha ɗaya na safe da minti goma sha bakwai. Ga kuma shirinmu na gaba wato himma ba ta garago wanda zan gabatar. Himma ba ta garago. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata muna tattaunawa ne da Babatunde Ahmed Oduwa kuma mun tsaya ne inda bakon namu zai muna bayanin yadda yake aikewa da kayan mota da yake cika kwantena wato sunduki da su sai lokaci ya ɗaga mana hannu yawa babatun dai na ce idan kaɗa kayan naka na kwantena tare kuke tafiya ko kuwa kakan bi daga baya ne ko kuma ya abin yake is considered as a bami being a week two yanzu ma wani ma ba next ma ga yana ina Nigeria insha Allah ba next ina Nigeria saboda na yi container a Ghana a Nigeria so ni dai am following up ba wai zai wani zai ce wai a ah, ko demand already suna da demand a wani yamma suna so a Ghana ma abu so kai suna da demand already amma dai ni have to get to follow up da ba na mutane za su ce wai ga story story story amma yanzu mai zuba yin sha Allah ba su month yana Nigeria container na is landing ah, a Ghana ma upper week na landing so komai am monitoring ba wai wani ne ni nake am head so ko wani ko tourist ma na dawo na zama sallah na dawo so sai kuma to amma ba ka jin wahalan tahiya kowane lokaci kana cikin jirgi zuwa Najeriya ganin cewa daga nan zuwa Najeriya wurin awowi akalla goma sha wani abu ne wannan bai damun ka wannan dai ga ticket ko 1000 ko 800 ya fi ga in kana monitoring ga na gaya ma mota guda daya mota guda daya na ya gaya ma wai na siya 800 ko 600 to ta kame cuta nan gain wani zai samu gain na rich so in na magana 800 ko 1000 ma is nothing ta ka samu inda ga each container kamar 40 engine and transmission kamar 40 engine and transmission ne ba ya shiga ciki with two other cars so wannan 800 na 100 ko 1000 ta ka siya ticket din wannan is no is no is no money compared to irin yanzu abin zaka samu a so Ghana is one time too ma yes Lagos ma Lagos is little here in Nigeria ma is little bit amma Ghana is even more better ma because tana daga Nigeria to Ghana Ghana is even more than I want to try Dubai amma is a good wanda ne wannan magana sai pa business ne ya fi normal ka ka san cars ba ga wani just ce wai gafin mutu a Najeriya a ce wai eh sorry uh, the car not been sold ga kaza kaza Sorry, sorry, sorry. uh, ah, my brother he can your family so so I must say part immediately ni container lamp they will buy everything say part because because the roads might be bad some people need the fuel pump some people need the shock absorber some people need uh, so especially some people don't understand that all the American customer only for the container loud. so hakuri aspect part. Uh, ashe, uh, baba eh? tun da ba zai aiki ba kenan kuma baba tun da ba zai ba amerika ba kenan tun da ga eh, ni da ni ina zai shi Najeriya dai ka yanzu na ana da hengiyo kaman irin yanzu ina da hengiyo zai mai ba mun kan NGO mutane ma ina sponsoring children a Kaduna a Lagos ina da herin small mosque za su ni dai a sai ba wani haiki ko su da ai don za su bani a LPN 25 dollars haba na yi haihuwa yanzu a duka suna yi security na hani maybe as a yoke eight dollars na ne ha da jinya da jina license so yanzu FF yana yi business amma yanzu zaki a wanda ya sai an nake yin yanzu a kai kokin in tashi da safi ita kuro ka kuma kai ta kuma na yi double six six na wasu na na nan let's say one day no I can try this a wannan na bin kai na ce kudin mai fa yau biyo no na ce a jawo sare ba ni yau biyo no na fara ina jika yanzu ka biya bank of america kuɗin ta kenan da karanta Yeah, na ba su kudi ai ba na ba su kudin su ba ce kuna suna kai wai gane ba mu ne na ba su kudin su oh, oh suna cewa ko kana son kari Ah, na cikin su ba ba ba zan ce wai kaje zuwa fice 25000 na ba su dika zace wai su ya yanzu sai wai ta dry ne da 20000 eh, na ci adun na am okay yanzu ma suna so yanzu so we are very good my way you are paying ko 100 to 200 ne na na times ne biya bana wai saboda go and pay 100 dollar The next 30 years, not finish paying. How when they can, this will pay $100. Can I pay $500? Can I Then, you, yes, I want This is a very good Yeah, But we can't carry back. You don't pay back. One day, the very money, people don't understand. You call secure credit. Like a secure credit come to credit. Then, so alhamdulillah, you but in my business, whatever you are, number, if you are this country, yeah, come out be doing extra business, extra business. But actually, I'm um, working, working, working. You'll be here for the next, you go to Chicago, and you'll still be here. amma kana ko lafiya ne ko lafiya ko security ne ko abin da ke yi wa ko you have to be hearing try and do something that is the way some of the reliable na East Africa go to see yourself once in a while mutane za so su ji shin ya aka yi kai saurin samun wannan rance daga bankin america kuma ganin cewa eh, ba ka daɗe sosai da zuwa ba kana kammala karatu ne ka faɗa wannan eh, kasuwanci eh, ina shiga shiga na shiga na same shi na ba su kudi hannuna na ba su 1000 um, ne ko na ba su kudi sai kwalli secure credit sai banka musu kwalli secure credit naka ne amma dai da sai just ka sa ba wai ba nasu bane secure credit ne naka ne so na ba su su ga kuma yana haiki su ga kudi ga ah ina haiki so ga everything suna ga su ga kudi daga hsn daga security su ga kudi so within 2009 to 2010 jirgin kudi sosai sa wannan this one is very okay kuma ban je sai car business press ba yanayi kadan kadan suna ya kudi so ce wai after the two credit na kamar six months kuma wani ne sun ce wai okay dama za su bani kucin five ko five thousand na karba to da karba sai aka yaya sai dai lokaci ya daga mana hannu ba batun dai masu are a tarbe masu cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan shirin yanzu a madadin bakon namu babatun da ahmed oduwa da julie gresham da ta daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah din wani sati domin jin ci gaba da wannan tattaunawar yanzu kuma ga sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana. mu ta farko a yau ta ce, Assalamu alaikum muryar Amurka, don Allah ku ba mu dama, mu miƙa saƙon ta'aziyya ga 'yan uwa da iyalan shahararren malamin nan na jami'a wanda Allah ya wa rasuwa jiya, Dr. Habibu Sani Babura. Allah ya ji kansa da rahama. Saƙo daga Aminu Adamu Malam maduri da Kabiru Hassan Malam Madori a jihar Jigawa. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, mu ma muna mika mu ta'aziyya ga iyalan wannan bawan Allah. Sai wasiƙa ta gaba ta ce, Salam VOA Hausa, Allah sarki, talaka bawan Allah, talaka Allah kaɗai ke son ka. VOA Hausa, mun fara da wannan kalamai ne, duba da irin bala'i da muke sha na wahalar hanyar mu. wadda ta taso daga dirin daji zuwa makuku wallahi idan aka yi ruwan sama sai an yi aikin gayya na gyaran hanyar idan za a bi wani lokaci ma wani guri sai ka biya sannan a riƙa maka sannan ka haye to a ƙarshe muna kira ga mai girma gwamnan jihar kebbi alhaji atiku bagudu da ya dubi girman allah ya sa a gyara muna wannan hanyar saƙo daga umar na liliya makuku da bashar kansila diri da Zainab Ma'aruf kasuwar gari dirin daji kebi jihar Najeriya. Wasiƙa ta gaba ta ce, Assalamu alaikum VOA Hausa, muna kira ga jama'a da su dukufa wajen motsa jiki gani irin rahoton da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta fitar na cewa kimanin kwatar al'ummar duniya ne ke cikin hatsari na kamuwa da manyan cututtuka a dalilin rashin motsa jiki. don haka muna kira da al'umma da su tashi tsaye wajen motsa jikinsu da fatar allah ya sa mu dace baki ɗaya saƙo daga sani mai lange-lange yalwa ya wuri da hamza galadima birnin kebbi da salihu isa fana a wasiƙa mata ƙarshe kuwa a yau cewa ta yi ƙasashen duniya da fatar za ku haɗa ƙarfi da ƙarfe a wuri ɗaya domin ku samu nasarar daƙila duk wasu 'yan ta'adda da ke zama barazana ga rayuwa da dukiyoyin jama'a duba da ganin yadda suke ci gaba da yaduwa a sassan duniya suna kuma hallaka ɗimbin jama'a saƙo daga haruna muhammad katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a To yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma wannan karan a takaice. Wasu masu gabatar da kara a Birtaniya sun kai karar wasu 'yan kasar Rasha su biyu da laifin zagon kasa da kuma yunkurin kisa ta hanyar amfani da guba akan wani tsohon jami'in leƙen asirin Rasha da diyarsa a watan Maris. An kwantar da Sergei Skripal da diyarsa Yulia a asibiti bayan da aka gansu suma akan wani benci a wajen wasu manyan kantuna da ke birnin Salisbury a kudancin Birtaniya. matsin lamba amurka akan indiya na ta dakatar da kai mai rasha da daina sayan makamai daga rasha ɗin ƙasar da indiya ke ɗauka a matsayin ƙawa a yankin suna cikin muhimman batutuwan da za a tattauna a kai a yayin da indiya da amurka ke shirin yin muhimmin taron tuntuɓa juna da zama karfafa dangantakar siyasa da dabaru sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da sakataren tsaron amurka jim mattis za su gana da takwarorin aikinsu wato minista harkokin wajen india sushma swaraj da kuma ministan tsaro nirmala sitharaman a birnin new delhi gobe alhamis yunkurin da ake na kawo ƙarshen yakin shekaru goma sha bakwai da amurka ke jagoranta afghanistan na samun goyon baya a cewar sakataren tsaron amurka jim mattis To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa yanzu kuma sai idan an jima Allah ya kai mu muna son ku kira mu ne a cikin shirin mu na dare domin ku bayyana mana ra'ayoyinku akan batun takardar tsayawa takara wato form shin a saye da kuɗi da yawa ko ku kuɗi madaidaici. Yanzu a don kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Maryam Dauda ta taimaka mu gabatar da shirin da Julie Gresham da ta bada umarni da injiniyan mu Rob McLean. Ni Ladan Ibrahim Awa ke cewa a cigaba da sauran sashen Hausa domin ku ga Ahmed Usman Kabara nan da Daula Salim da za su gabatar da shirin yau da gobe.